eh ni na ce abin za a yi kidnapping ɗinsa so sai na samu abokina na masa bayani sai ce to gashi gashi duk yadda da a yi da shi ya shirya yadda yaron zai zauna a gidansu waɗannan matasa guda hudu da dukkaninsu babu wanda ya kai shekara ashirin da haihuwa eh, an same su ne da laifin haɗa baki da sace abubakar sani ɗan shekaru shida inda suka buƙaci kuɗi kimanin naira miliyan ɗaya a wajen mahaifinsa. Eh, Domin dai ta cika kuma sun shiga hannun 'yan sanda. Eh, ɗan angonmu ne muka shirya wancan zai kira shi ya zo ya raka shi wani guri wancan na ƙarshen. To idan ya raka shi za su je su hau nafe su zo anguwansu wannan a zo a je shi a gidansu wannan. washe gari sai a kira baban shi a faɗa mishi gashi gashi gashi yadda aka yi kenan ina dama ɗinka zannuwan gado a eh, zanin gado da filo haka to ba da jari to kuma ina so mu samu jari mu na yi saboda yanzu ba a koma makaranta ba kuma business ɗin in ba jari ba a yi ma kwata-kwata dai na roƙon tun da ba wani wannan na yi ba na roƙon a taimaka da a sassauta koma ne da hukuncin su ko ban gansu ba mun duk abin da muke so suke kira suke mun daraktan din wajen eh sannan hukuma kuma suna kewaye a wajen sannan har matsayin da aka kai cewa in kai musu kuɗi in kai mu hau dusi na ce ba zan hau ba suka ce min to in hau in zo akwai kuka a gaba in su kawo kuɗin gindin kukan aje musu na zo gindin kuka ko block a wajen na ce ina tsaye gane a wajen suka ce to inda ka tsayan nan jikin wannan block ɗin ka aje mana kuɗin a wajen idan gurin tambayoyin da kuka yi musu ai kun ji sun ce Eh, an abun nan ne eh, eh, ya aka yi ka tuna wai ah, abokinsa ne ya gaya masa to in abokinka ya gaya maka kaga kaga that means ya samu aboki wanda wanda bata gari ne to idan iyaye ba su kula ba to za ka ga shi abun nan shi yaron ma dan karamin da suka dauka ya san su tunda anguwa ɗaya suke to dole a dinga wa yara ka shaidi kada ka bi kowa ko ina ko da ka san shi ne kada ka bi shi da sauransu da irin abubuwan nan da da ake yi. Domin kallon cikakken wannan shiri sai a lalime mu a na'urar tauraron ɗan adam na Najeriya wato Nicomsa da ake kallo kyauta. Ko kuma a sauke manhajar WTV Najeriya a Play Store don kallon ingantattun shirye-shiryenmu. Kuna ma iya bin mu a shafukan sada zumunta na Facebook, Instagram da Twitter. WTV abun alfaharinku.